بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma 21 ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma ga watan goma sha biyu a shekara ta 2017 miladiya da izinin allah ta'ala za mu ci gaba a inda muka tsaya a karatun da muke a cikin littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi al-andalusi kuma za mu tashi ne a darasi na 160 cicip muna karatu ne a abin da ya shafi kundi da yake magana kan zakka kitabu azzaka kundi na goma sha bakwai a cikin littafin muwaffa shine wanda yake magana akan bayanin hukunce-hukuncen zakka to bayan da muka kammala bayani kan hukunce-hukuncen zakka za mu shiga abin da ya shafi zakar da kai shine muke yin hashiya domin karanta fa'idoji na zakka kuma waɗannan fa'idoji na zakka mun turo su ne daga littafin azzakatu fil islam fi zo'il kitabu wa sunna na sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani allah ta'ala ya tsare shi ya tsara mashi lafiya mun karanta fa'ida daga ta ɗaya zuwa ta goma sha hudu a cikin wannan littafi za mu ɗora yanzu zuwa fa'ida ta goma sha biyar daga cikin fa'idoji na fitar da zakka kuma kamar yadda na faɗa karatun yana bin jerin gwanon karatun littafin muwatta ne domin muna yi magana ne akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen zakka sannan wannan hashiya ita ma tana karkashin hukunce-hukuncen zakka ne in ka tara waɗannan fa'idoji gaba ɗayansu za ka kasafta su gida uku ko dai fa'ida ta nufi wanda ya fitar da zakar shi karan kansa kai tsaye ɗaya kenan ko kuma fa'idar ta nufi dukiyar da aka fitowa da zakar kai tsaye nawa kenan biyu ko kuma fa'ida ta nufaci wanda aka baiwa zakar uku darsun da muka yi gaba ɗaya daga na ɗaya zuwa na goma sha hudu na jiya abin fa'ida daga ta ɗaya zuwa ta goma sha hudu dukkansu suna komawa ne zuwa ga zakar abin zuwa ga wanda ya fitar da zakar da kuma dukiyar da aka cirewa a duk waɗannan ma ba mu samu wata guda ɗaya ta koma zuwa ga wanda aka ba zakar ba gaba ɗaya ma tana koma ne zuwa ga ko dai shi da ya fitar da zakar ɗaya kenan ko kuma ita dukiyar da aka fitarwa da zakar ma'ana aka cire a cikinta kenan za a ga shi karan kan shi ne ma abin ya fi shafa ba wai kullum ya dinga ganin kamar talaka ba ne wanda aka ba kenan allah ta'ala ya amfana da mu waɗannan fa'idoji da muke karantawa ƙalara hafizahullah annajatu min harri yawmil qiyamah لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى, حتى يحكم بين الناس وفي لفظ إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته قال يزيد أحد رواة الحديث وكان أبو الخير راوي الحديث عن عقبة لا يخطئه يوم حتى تصدق فيه بشيء ولو كعكعة aw baslatan aw kaza daga cikin fa'idoji na fitar da zakka akwai annajatu min harri yawmil qiyama tserar da mutum daga zafin ranar tashi alkiyama mutum ya tsera a tseratar da shi daga zafin tashi alkiyama zafin ranar tashi alkiyama ka kusan wannan rana rana ce da yini ne da rana za ta yi kasa-kasa ka ga mutum guminsa gumi da yake tare da shi wani ya kawo mashi gwiwa wani ya kawo mashi cibi a ranar babu inuwa gaba ɗaya sai inuwar allah subhanahu wa ta'ala to a wannan ranar fitar da zakka yana daga cikin abin da zai tsare mutum daga zafin wannan rana zafin wannan yini li hadisi ta ibn amir radiyallahu anhu dalilin kuwa shine hadisin uqba ibn amir Allah ya kara mashi yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam anhu qal daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya ce kullu mur'in kowanne mutum da ka gani fi zulli sadaqatihi yana karkashin inuwar zakarsa ne da ya fitar yana karkashin inuwar sadaka mun ce sadaka kamar da muka faɗa a babu shitara'i sadaka kuna ji da ke ko kamar da muka faɗa a babi na hukuncin sayan sadaka shine babi na na ashirin da biyar ko babi na biyar ko ashirin da shida babi na shida, maka ce eh, in aka faɗi saraka ta shafi zakka ta shafi waƙafi ta shafi kuma sarakoki da ake bayarwa na nafila na tatsawo'i kenan wani ji da ke ko ta shafi nafila ta zakka abin aka ce a saraka ta shafi zakka karan kanta idan aka ce a saraka ta shafi sadaka da ake bayarwa na filar zakka kenan idan aka ce sadaka ta shafi wakafi da ake bayarwa mun faɗi wannan a darasi na 158 to shine malam yake cewa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mur'in kowanne mutum fi zulli sadaqatihi yana karkashin inuwar sadakarsa kaga anan sadaka ta shafi zakka ta shafi sadaka ta yau da kullum ta shafi waƙafi da ibayar kuma bayani zai zo kan wakafi insha Allah ta'ala hatta yusala bainan nas har ai hukunci tsakanin mutane dan wuta yi wuta dan aljanna kuma yi aljanna Allah ka sanya mu cikin aljanna aw qal ko ma salmi ya ce hatta yuhkama bainan nas har ai hukunci tsakanin mutane ai kaga can hatta sala har arabi tsakanin mutane ko kuma hatta yuhkama bainan nas har ai hukunci tsakanin mutane wa fi a wani lafazin kuma inna zillal mu'min lalle inuwar mumini yawmal alkiyama a ranar alkiyama sadaqatuhu ita ce sadakarsa sadakar da ya bayar ita ce inuwarsa a ranar tashin alkiyama sawa'un wannan sadakar zakka ce wannan sadaqa waƙafi ne sawa'un wannan sadakar a sadaqa ce ta yau da kullum qala yazid sai yazid yace ahadu ahadu ruwatul hadith ɗaya daga cikin waɗanda suka roito hadisin wa kana abul khairi yake cewa abul khairi ya kasance wai abul khair shine rawul hadis an uquba shine tabi'in da ya roito daga hadisin daga uquba ibn amir wanda ya roito hadisin daga uquba ibn amir yace la yukhti'uhu yawmun illa tasaddaqa fihi bi shay yace babu wani yini da ya taba kuskure shi face sai ya bada sadaka shi wanda ya ta hadisan daga wurin sahabi daga wurin Uqba ibn Amir amma na almajirin Uqba ibn Amir ce tun da ya ji hadisan babu wani yini da zai zo ya huce face sai ya ba da sadaka bishai'in da wani abu walau ka katan ko da ko dan abu ne haka da za a sa a baki da ba sai an ci an koshi ba au basla ko albasa au kaza ko kaza da kaza da kaza da kaza abubuwa dai da yake da iko sai ya ɗauko ya ba da shi a matsayin sadaka tun da iji wannan ya ce inuwar mutum a ranar alkiyama ita ce sadakarsa to tun ranar ba wani yini da ya taɓa wuce shi face sai ya ba da sadaka saboda ba da sadaka tsira ne daga zafin na ranar tashi alkiyama وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الذين يزلهم الله في ظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما مزع الله صلى الله عليه وسلم ياتي في أحد الذين يزلهم الله أدير cikin mutanen da Allah ta'ala zai musu inuwa fi zillihi a inuwarsa shi Allah din yawma la zilla illa zillu ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa to daga cikin waɗanda za su shiga inuwar Allah subhanahu ta'ala a wannan ranar za su ga inuwar Allah Shi ne wa rajul kuma da mutumin da yake ta sadaka bi Ya yi sadaka ya ba da wata sadaka sadaka ta musamman fa ha da ya tashi ba da sadakar sai ya ɓoye ta hatta la shi shimaluhu har hannun shi na dama har har hagunsa ta san matun fiqo yaminuhu abinda daman shi ta bayar ba saboda in zai bayar da dama yake bayarwa to ya kasance yana bayarwa da dama hagun ma bata san me ya bayar ba mana ya duk wani abin da zai iya sawa ya ja shi zuwa gariya ya kauce mashi ya bayar na kusa da shi ma bai san me ya bayar ba wana ji da ke ko akwai wanda ke bada kyauta ko ya bada sadaka kyauta daban sadaka daban in mun zo bayani akan su da zamu bayani insha Allah <clears throat> akwai wanda ke ba da zakka mutum ɗaya ko biyu ne ke sani abin da yake bada sadaka wani matar shi ce take sani kadai wani kuma abokin shi ne yake sani kadai wani baban shi ne kadai yake sani wani kuma wani daga ciki ayan shi kadai yake sani kun lura da ke ko mana ai kaga yana da abokane uku hudu biyar amma za ga aboki ɗaya ne ya san ya ba wa na sadaka to akwai kuma wanda yake in dai sadaka ce to ba wanda yake sanin ya bayar inda sadaka ce ba wanda yake sani shi dai ya ba da sadaka ko kuma shi ya ba wa na sadakar abu kaza kullum da ke kotu kaga wannan ya ɓoye ya halatta sadaka ka bayyanar in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tutuha al fa huwa khairun lagu alamun kaga dai daga ciki akwai wanda eh, abin cikin masu tsayawa inuwar Allah akwai wanda ya ba da sadaka ko wanda ya ba da sadaka fa akhfaha sai ya boye sadakar hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu tu'inu almuslim ala ma'rifati hududillahi wan nafaq wal fiqh fi dinihi ta'ala li'anna almuslima la yu'addi zakatahu illa ba'da an arifa ahkamaha wa amwalaha wa ansabaha wa mustahiqaha wa ismi man wa fadli man adaha wa ghayra dhalika mimma tadawu alhajatu ilayhi malam ya ce tu'inul muslim ita fitar da zakka ko shi fitar da zakka ko kuma ita karan kanta zakkar tana taimakawa mutum musulmi ala ma'rifati hududillah akan ya san dokokin Allah wal fiqhi fi dinihi ta'ala kuma ya tsaya ya fahimci addinin Allah subhanahu ta'ala ya zama ne yana da ilimin fiqhu mai zurfi na addinin Allah subhanahu ta'ala wanda yake shine addinin musulunci saboda me li'annal muslima domin mutum musulmi layu la yu'addi zakatahu ba zai ɗauki shi ya bayar ba illa da an yi a ahkamaha har sai ya san wani sashe na hukunce hukuncenta ko ta da badin zakkar da zai fitar ba da bai san hukunce hukuncen ba shi dai ya san zakka rukuni ce daga cikin rukunin musulunci amma bayani akan zakka bai sani ba to amma kasancewar yanzu ya kai matsayin da zai fitar da zakka haka zai san me hukuncenta na farko wa amwalaha zai san dukiyar da ake ba zakka da wacce ba a zakka haka duk wani yana cikin hukunce-hukuncenta wa an zai san nisabi ko zai san nisabi nisabin hatsi dabbu'a kuɗi nawa ne nisabin amfanin gona nawa ne nisabin dabbobi nawa ne dan daga nan ne zai san shi ya kai nisabi ko bai kai nisabi ba sai da ta sanadiyar zakani zai fitar da zakani yake waɗannan tambayoyi yake waɗannan karatuttuka domin ya san hukunce-hukunce wa mustahiqqiha da kuma waɗanda suka cancanci ya ba da in ba haka ba kada ya ba wani a ce kai ayan ka ba wani zakka ka bashi ka bashi ne sai ka sake fitarwa dan bai cikin waɗanda ake ba zakka to har duk sanadiyar fitar da zakka mutum zai san waɗannan abubuwa wa ismi man mana'aha kuma zai san nauyin zunubi da yake hawa kan wanda ya hana zakka wa fadli man adaha kuma zai san falalar wanda ya bada zakka wa ghairi zalik da waɗansu bayanai min mata da walhajatu ilaihi wanda ake bukatar wanda zai fitar da zakka ya sani kaga duk zai san ne ta sanadiyar zakka da zai fitar sai yanzu gashi zai fitar da zakka gashi kuma zai ƙara ilimi duk kage yana cikin fa'idoji na fitar da zakka qala hafizahullah as-sabi'ata ashar fa'ida ta goma sha bakwai sababun linuzulil khairati wa dafa'il uqubat li hadisi abdullahi bin umar radiyallahu anhu wa fihi ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا baha'imu لم يمطروا سبحان الله العظيم سبب fitar da zakka kuna ji da kyau fitar da zakka zakkar dabbobi ko zakkar kuɗi ko zakkar kayan kuɗi ko zakkar hatsi zakkar amfanin gona fitar da zakka gaba ɗaya sababin babban sababi ne linuzulil khairat na saukan alheri a doron ƙasa saukar falala da albarka a bayan ƙasa duk fitar da zakka sababi ne akan wannan wa daf'il uqubat kuma fitar da zakka yana yana kautar da uquba yana ingije uquba yana tsara uquba ka ta sauka bala'i ka da sauka saboda me li hadisi abdullahi ibn umar saboda hadisi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda wa fihi a cikin hadisin kuma akwai wa lam yamna'u zakata amwalihim su mutane ba su taba hana zakar dukiyoyinsu ba ba su taba hana zakar dukiya ba dukiyan nan kuɗi ne ko kayan kuɗi dabbobi ko amfanin gona ko dinare da azurfa da ake haƙowa a ƙasa da ake fita mashi da zakka duk wata zakka ba a taɓa hana ta ba illa muni ulƙatara illa muni ulƙatara sai an hana musu ruwa ɗugo na ruwa minan sama daga sama in dai mutum mutane suka ki fitar da zakato ko za su gani a ruwan sama kuma wannan shaida ce zahiri ne zahiri ne kaga ana ta jiran ruwa ana ta jiran ruwa ana ta jiran ruwa ina fata mun fahimci wannan da kyau ana ta jiran ruwa ko kuma ana tsaka da ruwan kaga ya dauke duk an gani duk shekarun nan namu ya ga wannan kaga ana ta jiran ruwan sama ana ta sare ana ta sare ruwan ya ki sauka sai an ta addu'a an ta addu'a ya kamata fa a roki Allah ya kamata fa a roƙon ruwa kaga Limami ana ta yi akan mumbari ana ta addu'o'i ana ta addu'o'i dai kan a roƙi ruwa a roƙi Allah ta'ala subhanahu wataala ya kawo ruwan sama ko kuma wata rana ana tsaka da ruwan sama kaga ruwan sama ya dauke kawai kaga amfanin gona yana neman ya zama amfanin dabbobi kuma saboda me rashin fitar da zakka na cikin manya-manyan musabbabi rashin fitar da zakka walaulal baha'imu inda ba din dabbobi ba lam yi mutsaro da mutane ba a masu ruwa ba in dai dan ta mutane ba a ruwan sama ba subhanallah yau mutane suka ci albarkacin dabbobi inda ba din dabbobi ba da ba a mutane ruwan sama ba da sun ki fitar da zaka a shari'a suke yi zage-zage suke yi keta dokoki suke allah ya tsare wa baki da a sami na ta ashara ta tafi ulkhataya wa ta kafir ha da hadisi mu'azin radiyallahu anhu wa fihi wa sarƙatu ta tafi ulkhati'ata kama yi tafi ulma'u annara fa'ida ta goma sha takwas ta tafi ulkhataya ita zakka idan an fitar da ita tana share tana share laifuffuka akwai laifuffukan da suke ko da mutum bai ɗaga hannu ya ce allah gafarta min ba idan ya fitar da zakka an kankare su kuna ji da kyau ko akwai laifuffukan da suke ko da mutum bai ɗaga hannu ya ce allah gafarta min ba in ya fada sadaka an share waɗannan kuna ji da kyau ko akwai kuma laifuffukan da suke sai mutum ya ɗaga hannu ya ce ya Allah gafarta min laifi kaza da na yi sai ya faɗi sunan laifin kuna ji na da kyau ko akwai kuma laifin da in mutum ya yi ko ya ɗaga hannu ya ce ya Allah gafarta min sai ya haɗa da kafara duk akwai su laifuffuka ne shi yasa kalwar da kyau ya ce wa ita sadaka tutfi'ul khati'a tana gusar da laifuffuka kama yutfi'u tana share laifuffuka kama yutfi'ul ma'un nara kama yadda kasan ruwa yana kashe wuta wannan jirki ko kasan ruwa yana kashe wuta to haka saraka take ma laifuffuka da mutum yi to kuma mun faɗa na faɗa mana categories din laifuffukan akwai laifin da ko da baka kira Allah ka ce mai laifi kaza ba in ka ba da sadaka laifin ya wuce akwai kuma laifin da yake sai ka ce ya Allah laifi kaza sai ka kira sunan laifin ya Allah abu kaza da na aikata ya Allah na tuba Allah ka yafe mini Allah ka yi min kaza Allah ka yi min kaza nau kenan biyu akwai laifin kuma da yake sai ka yi kafara sannan ka roƙi Allah ko kuma ko ka roƙi Allah sai ka yi kafara don Allah ta'ala ya gindaya kafara akan wannan laifin ina fata mun fahimce su ko to akwai laifin da yake da mutum ya ba da sadaka sadakan nan zakka ce ko sadakan nan sadaka ce ta nafila ko sadakan nan wakafi ne abin ya riga ya share a tasiata ashara ada'u zakati min shukurin ni'am wa shukurun ni'am sababu li ziyadatiha li qawli ta'ala wa idh azana rabbukum la in shakartum la ku. Adaus zakati shi ba da zakka min shukuran ni'am yana daga cikin gode ma Allah ta'ala akan ni'imomi da Allah ta'ala yayi maka duk wanda ka ga ya dauki zakka ya bayar kuna ji da kyau to yanzu yana bayyana godiya shi ne ga Allah ka san akwai godiya ga Allah da fatar baki ka ce alhamdulillah kun da kyau ko akwai kuma godiya da aiki kaga ita alhamdulillah ai faɗa ke wa qul alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada kuma ka ce alhamdulillah kaga ka ce alhamdulillah yanzu me zaka faɗa kenan da baki ka tabbatar da alhamdulillah Allah ya yi maka falala Allah na gode maka abin ya fito daga zuciyarka harshen ka ya faɗa cewar wannan da alhamdulillah da ka faɗa ka faɗa ne godiya ga Allah ta'ala akan abin da Allah ta'ala ya maka na ya tsayar da kai wani bala'i ko ya azurta ka wani alkhairi kullum da ke ko ita alhamdulillah amce ta wannan fuska ka ɗauki zakka ka bayar shi kuma wannan godiya ne na aiki abin nan eh, i'malu ala dawud Shukwa mutanen annabi dawud ku yi aiki ya zama godiya ga Allah to haka ɗaukar zakka da kai ka bayar wannan ka nuna cewar a harshen ka na aiki ba harshenka na mai magana ba ya nuna yanzu ka gode ma Allah ta'ala akan ni'imar da imaka na dukiyar da ya baka yanzu ma ga wannan zakar da ka bayar ita ce lafazi na aiki kenan na ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala muna da godiya ga Allah da baki muna da godiya ga Allah kuma da aiki gashi wannan ne godiya ga Allah duk wanda kaga yana ɗauka yana bayarwa wannan yana nuna yana gode ma Allah ne domin Allah ta'ala ya ce wa ista'azana rabbukum kuma ku tuna lokacin da ubangijin ku ya shelanta ya ce la in shakartum wallahi har idan kuka gode la azidanna kuma zan ƙara muku in kuka gode zan kara muku to godewar tunda ya ce la in shakartum da lafazin shukuri ya kawo kun lura da ke ko bai ce la'in hamidtum ba cewa i la'in Shakartu kuma in kuka gode kenan godiya ce ta aiki domin a shukuru asalinta godiya ce ta aiki alhamdu asalinta godiya ce ta baki ta faɗa da harshe Kuna fatan kunga shi ne wa ƙulil hamdulillah kuma ka ce alhamdulillah allazi lam yatakhidh waladan nan kuma a shukuru i'malu ala dawuda shukura ku mutanen dawud ku yi aiki shine i'malu ala dawuda shukura wa kalilu min ibadiya don ka ba da zakka godiya ce ga Allah subhanahu a akan ni'ima da Allah ta'ala yi wa mutum So ko da mutum ya Allah ta'ala ya bashi dukiya yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wallahi ka gan suna alhamdulillah da kaɗan baka fara a manyo ka ga sun zo alhamdulillah alhamdulillah duk alhamdulillah har yanzu bai yi a shukur ba ba da baki faɗa ba wa duk ta yi kuma yana da ladanta amma bai yi a shukuru ba kuma a shukuru shi zai sa abin ya ƙaru shine ya danko ya fitar in zakka ce in zakka ce ya ɗebo ni sabunta. ya ɗebo hakkin zakka ya ba waɗanda suka cancanta kullu in sadaka ce ya ba da ita in kyauta ce ya bayar to duk wannan shine shukuru kai tsaye kuma wannan yana sa dukiyar ta karu kai tsaye inda Allah ta'ala ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum har idan kuka gode har idan kuka gode la azidannakum wallahi zan kara muku haka san baka bi Allah bashi rantsuwa ba ko dan baka bashi kowanne bashi kuma yace wallahi zai kara kaga yanzu mutum shi ake jira ya ɗauko ya ta bayarwa kuma faɗa mun wanda yake saboda bayarwa da yake ne aka ce duke shi ta ƙare sai daga ce saboda bazaranci ko saboda wata tsautsayi da ya faɗa na daban an ba wai a ce saboda zakka da kyauta da sadaka ne ya bayar yanzu abin ya ƙare ba Allah ya tsare baki daya al ishirun fa'ida ta 20 mudha'afatul ajri inda Allah ta'ala لقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع أجر مضاعفة الأجر نلن كلادة عند الله تعالى أو الله سبحانه وتعالى نلن كاوة kuna ji da kyau ko ninkin ba ninki ninkawa a ninnin kaladan naka ka ka ba da ɗaya a baka nawa goma ne ƙa'idar man ja'a bil hasanati falahu khairun minha ko falahu ashiru amsaliha. man ja'a hasanati falahu khairun minha yana da sama da wannan da ibara nawa ne sama da wannan amsaliha. Shi ne gomanta ka ka ba da ɗaya an baka goma kuma ɗayan taka ba ka bayar goman kuma ta Allah ce kowanne ɗaya a cikin Allah baka sanya yake ba ko kowanne ɗaya in Allah cewa in ka ba da ɗaya bayarwa irin taka zai ba ka ɗaya bayarwa irin tashi eh a gaya ku bambanci ko nesa ba kusa ba walillahi lahil mafalul a'la to balle kuma bayar da ɗaya irin taka bayar da goma irin tashi subhanahu wa ta'ala ina fata mun fahimci wannan da kyau to sai Allah ta'ala ya ce wannan goma ke na to bari mu karanta wannan ayar domin Allah ta'ala ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum kwatan kwatun waɗanda suke ciyar da su fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah kama sali habba kama kwatan kwacin ƙwayar hatsi ɗaya ce ƙwayar hatsi ɗaya ƙwayar masara ɗaya an batat saba a sanabin da ta tsirar da zanganniya bakwai masara ɗaya ka shuka da ta fito sai ta yi goyo bakwai wadda ji da yake ko masara ɗaya ka shuka da masara ta taso ta girma ta girma ta girma sai ga ta da goyo ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai bakwai ta kawo goyo bakwai fi kulli sumbula a kowanne zanganiya in masara ce a kowanne goyo ɗaya mi'atu habba akwai kwaya ɗari kasan ƙorani kitabun fussilat ayatu min ladun hakimin khabir duba ha ga yadda Allah ta'ala ya bada misalin kai tsaye nawa kenan 700 kai tsaye 700 kenan ko saboda ka shuka daya shuka irin naka amma Allah ta'ala ya baka nawa 700 domin masara ce ta fitar da zanganiya bakwai a kowace zangan goyo bakwai kowane goyo ɗaya guda ɗari ɗari bakwai kenan sai Allah ta'ala ya ce wallahu shi kuma Allah yudha'ifu liman yasha yana ninninka wannan ɗari bakwai ga wanda ya dama ga wanda ya so wallahu shi Allah wasi'un mayalwaci ne alim kuma masani ne ya san wanda i domin shi to tambayar anan ita ce ta ina zakka ta shigo masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah daga cikin wuraren da ake fitar da zakka ake bai ma zakka akwai fi sabilillah akwai fi sabilillah inna masadaqatu lil faqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi eh wal gharimina wa fi sabilillah wa bani sabil wa fi sabilillah kaga wa fi sabilillah ta fito to kaga ana bayarwa fi sabilillah duk wanda ya bayar fi sabilillah kwatankwacin sa kwatankwacin wanda ya sa kwayar hatsi ɗaya ne kwayar hatsin nan guda ɗaya ya fitar da zanganiya bakwai zanganiya bakwai kuma kowace ɗaya tana da ɗari kaga ɗari bakwai kenan a ɗari bakwai kuma wallahi ya za'ifu liman ya sha nan kuma ninkin ba ninkin sama ɗari bakwai ba a faɗa ba kuma yu za'ifu fi'ili ne mudari'i ba wai ya yi ba Allah yana ninninkawa yana ninninkawa domin shi Allah subhanahu wataala kulla yawmin huwa fi sha'an subhanahu wataala sai ke ji kamar a ce ka mallaki zaka ka fitar yanzu yanzu nan na fata mun gane wannan da kyau na goma na ashirin da ɗaya buƙayatu sahibul mali min al'azabi bihi fa inna allazi la yu'addi zakata malihi yu'azzabu bi malihi fil akhirah قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ما يتي وقاية صاحب المال بعد زكاة ينا زما kariya ne ga mai dukiya kariya ne ga mai dukiyar min al'azabi bihi don kada a yi mai azaba da dukiyar mun karanta da ku a babu uqubatu mani zakka a cikin muwatta din ba da zakka kariya ne ga mai dukiyar domin kada a azabtar da shi da dukiyar a ranar tashi alkiyama fa innal ladhi la yu'addi zakata mali domin duk wanda bai fitar da zakar dukiyarsa yu'azzabu bi malihi fil akhirah za a azabtar da shi da dukiyar tasa a ranar alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wallazina yaknizuna zahaba. dukkanin waɗanda suke taskance zinariya da azurfa ma'ana suke taskance kuɗaɗensu da kadarorinsu wala yin fi ƙona fi sabilillah ba sa fitan mata da zakka kamar da abdullahi bin ah, umar ya faɗa ko alkanzu shine dukkan dukiyar da ba'a yi mazakka ita ce alkanzu dukkan dukiyar da ba'a yi mata zakka sunanta alkanzu Kaɗance ko mai yawa to duk wanda bai fitar da zakar dukiyarsa ba shirhun bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai raɗaɗin gaske mai shiga jiki yi ma alaiha ranar da za a yi musu za a shimfiɗe su alaiha kan dukiyar tasu da dukiyar za a yi musu finari jahannama da wutar jahannama fatukwa biha sai a yi musu lalas biha da dukiyar tasu jibahuhum fuskokinsu wa junubuhum da sassan jikinsu wa zuhuruhum da gadon bayansu yadda ka san wanda zai yi gugan kaya yake shimfiɗa wandan a kan tebur ɗin shi ko yake shimfiɗa riga a kan tebur ɗin da zai yi guga ya ɗauki hannun riga ya goge ya ɗauki wannan hannun riga ya goge ya ɗauki aikin gaba ya goge ba haka yake bai rigar dalla-dalla ba to haka ake za a bi mai dukiyar tsagi-tsagi na jike shi ana azabtar da shi da dukiyar tashi a cikin jahannama da dukiyar tashi dukiyar nan dabbobi ne ko hatsi ne ko kudade ne dama kan gama karanta hadisin dabbobi ai dabbobin ne da kansu za su dinga zuwa suna danne shi dabbobin ne da kansu za su dinga zuwa suna danne shi kan yaƙi fitar da zakarsu Allah ya tsare mu gaba Ha haza ma kanastum li anfusikum sai a ce da su wannan shine abin da kuka taskance ma kawunan fa zuqu ma kuntum takanizun tsoraka ku ɗanɗani abin da kuka kasance kuna ɓoyewa ba ku fitar mishi da zakka wannan shine Allah ya tsare mu baki da to haka wannan ya haƙi fitar da zakka dukiyar da ya ƙi fitarwa da zakka da dukiyar ake mai azaba me wannan yayi wahala da ita a duniya bai iya fita mata da zakka ba gashi yana tana wahalar da shi kuma a lahira ta wahalar da shi a duniya tana wahalar da shi a lahira allah ya tsare baki ɗaya alfa'idatu saniyatu wal ishirun azzakatu tuhassinu almala wa yahfazuhu allah ta'ala biya fa'ida ta 22 ita zakka tana katange dukiya shine tahsin tana katange dukiya wa yahfazu Allah ta'ala biha ubangiji subhanahu wata'ala yana tsare dukiya ta hanyar fitar mata da zakka yana tsare dukiya ta hanyar fitarwa da dukiyar zakka wannan abu sananne ne wannan abu sananne ne ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare dukiya ta hanyar fitar mata da zakka wannan baya hana kuma wani lokaci ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabi mutum gashi da dukiyar kuma yana fata mata da zakka ya jarrabe shi don kada mu ɗauki cewar wai da zarar an yi gobara a kasuwa shine da zarar 'yan kasuwa ba sa fitar da zakka wannan kuskure ne wannan kuskure ne akwai wanda sun shahara kuma an sani wannan bala'i ne ajin shi daban don allah ta'ala ya faɗa ya nassanta ya ce abin nan bin naƙasin wala nabluwannakum bi min al-khawfi wal wa naqsin min al-amwali والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولك هم المهتدون ولك جربا شيء ɗaya kenan kuma wannan ba shi ke nuna kuma ba masu fitar da zakka ba shi ita gobara a kasuwa ita karantanta gobara a kasuwa kadai baya zama dalili akan ba a fitar da kasuwar ba a fitar da zakka kuna jina da ke ko baya zama dalili akan saboda ba za fitar da zakka ne ake musu gobara mu gane wannan da kyau kuma ba zai zama ba dalili bane akan suna fitar da zakka aka yi kun da kyau ko shi bana'i ne zai iya zama mutum ɗaya ne bai fitar da zakkar rashin fitar da zakkar shi tunda kaga wata qufitana ta la tusibana alladhina zalamu minkum khassa daga abubuwa na ko kuma za ga wani yana fitar da zaka kuma Allah yana son ya daga matsayinsa ya ƙara matsayinsa a wurinsa ba a wurin mutane ba sai ya jarraba shi akwai waɗannan abubuwa mun yi da ku a tahawiyya a ƙira tahawiyya ta shekul islam ibn taimiyya da Allah ta'ala yana daga darajar mutum akan wani abu da ya same shi الثالثة والعشرون ذهاب شر المال ووباله لحديث جابر رضي الله عنه قال عنه قال رجل من القوم يا رسول الله أرأيت لو أدى الرجل زكاة مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره ولفظ الحاكم إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره ذهاب شر المال أمة يبتد زكاه to ya tsame sharrin dukiyar ya fitar komai yana da sharri yana da alkhairi dukiya tana da sharri ita karan kanta dukiyar tana da sharri in mutum ya fitar da zakka to yanzu ya kwashi sharrinta ya fitar ya kwara fitina dukiyar ya fitar idan kuma cewar dukiya tana da sharri wannan kowa zai ba da shaida daga cikin sharrin tafi sai ga wani yana jin kiran sallah amma ya kasa tashi ya je saboda kwastomomi sun yawa ko yana lissafi ka ko wannan ai sharri ne ta hana shi samun tsalla mun ga saboda tsabagen shi ke kula da dukiyar ba dukiyar ce ke kula da shi ba kaga wanda dukiya take kula da shi shi ne wanda take taimaka mashi wurin bauta ma Allah ya fitar da zakka ya taimaka ma yan uwa ya taimaka wa marasa shi ya je haji ya je umara ya yi ayyuka na alkhairi to haka yanzu dukiya ita take kula da shi kuna ji da ke ku amma wanda kake ganin ta hana shi sallah ta hana shi sada zumunta ta hana shi taimaka ma yan uwa kaga yanzu shi ke kula da ita shi yake kula da dukiyar ba dukiyar ce take kula da shi ba to mutumin da aka ce ba shi da lafiya in za a taba dukiyar a nemi magani sai an yi mitin da shi an kaga shi ke kula da ita ko ba ita take kula da shi ba zan da ita take kula da shi za kai tsaye za a ɗiba ne a je a nemi magani da zai abin nan to dukiya tana da sharri tana da fitina tana da masifa fitar da zakka shine fitar da sharrin nata saboda hadisin jabir ibn abdullah da ya ce kala rajulun min alqawm sai wani mutum ya ce daga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam wa'azi sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ara'aita law adda rajulu zakata mali yanzu me za ka ce inda mutumin ya fitar da zaka dukiyarsa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adda zakata mali duk wanda ya fitar da zaka dukiyarsa faqad zahaba anhu sharru hakika sharrin dukiyar ya tafi ya barsa sharrin dukiyar ya wuce ya bashi wa lafzul hakim a lafazin imam hakim abu Abdullahi an-nisaburi idza addaita zakata malik har idan ka fitar da zakar dukiyarka zakar kuɗi ko zakar kayan kuɗi ko zakar dabbobi ko zakar amfanin gona da azhabta an ka sharra ka tafiyar da sharrin dukiyar ya baka ya wuce ya yi gaba in ko bai baya bafa suna nan tare da sharra الرابعة والعشرون تطهير المال لأن الزكاة تطهير للمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس تطهير المال تركك دوكيا لأن الزكاة دومي إتا زكاة زكاة عبارة عن مال مخصوص كو عبارة عن مال مخصوص وانا أبني دوكيا دا أكواري وانا أبن دا كواري miliyan goma da kawari cikin miliyan ɗari hudu kullum da ke ko ko kuma dubu ashirin da biyar da kaware cikin miliyan ɗaya miyo kasa kasa ko dubu ashirin da biyar miliyan ɗaya a raba arba'in nau kenan dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar da kaware cikin miliyan ko akuya ɗaya da kawai cikin akuyoyi arba'in ko akuya ɗaya da kawai cikin rakuma biyar kuna ji da kyau ko kuma saniya ɗaya da kawa da cikin shanu talatin wannan da kawo ware ɗin su ne tsakka waɗannan da kaware su ne tsakka miliyan dubu ashirin da biyar da kaware a miliyan ɗaya ita ce zakkar to wannan zakkar ta tahirul mali tsarkake zuciya ce kuna ji da kyau ko ina ce lokaci lokaci kana wanke kayanka in ka wanke kayan ka yi sa su so da sabulu sai ka wanke sai ya ga mai ya zuba da ya ka zubar da shi ƙasa ko kana mai da shi cikin rigar sai kuma ka shanye riga sai ga riga ta yi haske sai kuma a sa guga a yi mata guga a sa turare kuna ci da kyau ko to haka yanzu akwai abubuwa guda biyu akwai dattin da aka cire shi aka zubar ta magudanar ruwa akwai kuma abin da aka bari shine tufafin da aka ware yi eh, haske ya ce to ita zaka ta tahirul mal tsaftace dukiyar ne laƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da mana sallama ya ce inna hazi sadaqat lalle waɗannan zakka zaka da ake cirewa inna ma hiya abin sani kawai ita ɗin nan ausahun nas dattin mutane ne isa ga ahlul baiti ba sa ce wannan dubu ashirin da biyar da aka cire a miliyan ɗaya kwatan shi ne matsayin wannan ruwa da aka malala na ne na datti na wanke kaya da aka yi <laughs> <laughs> eh ai babu diseases a ciki ai babu virus a ciki ai karka ce da tini mai virus ba virus saboda Allah ku duba ku ga zahiri fa sai ka ji Allah ya wadata kai zama na kai kana cikin masu fitar da zakka ne ba kai za a ba ba nan kaga mutum ya dinga ɗebo waɗannan abubuwan na dukiyar kuma <laughs> ka lura da kyau ko ausak ne da tun dukiyar ne an wanke dukiyar ne an ɗaure ta shi ne aka malalar da wannan eh. un mai karba a shi a wurin mai karba ai yanzu hukuncin da aka bara a kai mai karba halas malas ne kai mai karba halas malas ne <laughs> ka gani ko kai mai bayarwa halas malas ne yi za ga akwai bambanci tsakanin sadaka da alhiba akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka ai akwai bambanci tsakanin su ai ita wannan zakar da ti da ti da ti ne kaga dai yanzu halas ne faka ci in an baka kuma yana cikin manya manyan halatta amma ya kaɗan ji jikinka sai ka ji maimako a ce kai aka ba nama a ce kai ka bayar to haka inda mutum ya san mece ce zakka da ba sai ya zo ana tada shi da ayoyi da hadisai akan ya fitar da zakka ba domin kallaci wanda baya wanki da guga sai ka ji da yadin faru mutane ka je yana hamami ka ji tufafin nahi suna sun tufafin sun yi datti gaba daya da ya shuru ga zai fita sai ce ta bari ya shi sai ya duba ya ga wace ce kaɗe kaɗe kaɗe a ga wannan alhamisat wal ishirun wiƙayatul mali min alfasad tsara dukiya ka ta lalace fitar da zakka tsara dukiya ne kada dukiya ta lalace li'anna zakata domin ita zakka ma khalatat malan illa afsadatu bata taba haɗuwa da dukiya ba sai ta lalata shi zakka ba a taɓa haɗa ta da wata dukiya ba sai ta lalata shi me fasara Eh? ai kaga yanzu dubu ashirin da biyar zakar miliyan daya to in dai bai fitar da dubu ashirin da biyar nan a miliyan dayan nan ba sai wannan miliyan dayan ta lalata dubu din da saba'in da biyar nan eh? eh dubu ashirin da biyar nan sai ta lalata sauran tunda ita ce zakar ba sai ta za su ai kaga bai fitar da ita ba ko sai ta tsawon nan ɗaya kenan a ɗaya daga fassarorin kenan mutumin da yake da dukiya sai bai fitar da zakar ba ai zakar tana nan kuna ciki ko to tun da bai fitar da ita ba sai ta lankwama sauran dukiyar ɗaya kenan na biyu wanda ya san shi ya wadatu ba a bashi zakka ya wuce zakka sai ya ga wani ya karbi sai ya ga wani yana fitar da zakka sai ya mika hannu aka bashi sai ya hada da dukiyarsa sai ta cinye ta memeta eh

ina zuwa ina zuwa yanzu shi mai miliyan biyu kaga zai fitar da zakan miliyan hamsin ne dubu ai dubu hamsin ne shi kuma mai miliyan ɗari hudu zai fitar da zakan miliyan goma ne kaga akwai ta zara tsakanin su sai dai yanzu mun duk za su fitar da zakka sai dai akwai wanda shi bai mallaki abin da zai fitar da zakka ba sai ba shi ne sai eh, ce shi kuma sai ce wani ya fi bukata mu ci gaba da karatu buƙayat mali لأن الزكاة ما خالقت مالا إلا أفسدته قيل في ذلك ونفسر ونن سيأكتشي لأن الحرام يهلك الحلال وقيل idza aka zala ghaniyyu zakata ahlakat mala li'anna zakata wannan bakin an mashi fasara biyu cewar li'annar zakata domin ita zakka ma khalaqat malan bata taba haduwa da wata dukiya ba illa afsadatu sai ta bata shi to me fasara bakin qil fi zalik wurin fassara wannan sai aka ce li'anna harama domin ita haram yuhlikul halal tana halakar da halas ne wannan ji da ke ko haram tana halakar da halas yanzu mai haram din shine zakat da bai fitar ba ya batta a cikin dukiyarsa haramun dinsa ce ba mallaka shi bace in bayyanci magana ta da ke ko ba ta shi bace sai ya batta a ciki ai za ta tafi ne a guje kamar yadda ka ga meye sunan cutar nan a cuta dai da take na so a jiki kamar kansa ko duk a sunan cutar nan misali ne na cutar ai sunan cuta mai yawo a jiki to wannan wannan zakar kako dai a kudi za a raba arba'in ne a dauki daya ko a kudi za a raba arba'in a dauki daya wannan dayar sai ta bi lungu-lungu jijiya-jijiya sai ta halakar da wannan eh ya zama virus duk da shi turancin kwamfuta ne ko wannan ɗaya da ba a fitar ba a cikin arba'in sai ta bi ta lalata wannan talatin da tara ɗin allah ya sauke shi ne wakil wasu ka ce idan aka zarganiyu zaka idan mawadaci ya karɓi zakka a halakat malahu za ta halaka da dukiyarsa domin mun karanta da ku a hadisi ba ta halata ga mawadaci zakka ba ta halatta ga mawadaci ba makaranta umar ibn khattab ba da aka tatso mashi nono na haye tambaya sai da ya harar li'anna zakata lil fuqara domin ita zakata talakawa ce kamar ya eh. mai miliyan biyu ya hago to yanzu sun ce mai miliyan biyu fa ya shiga network a'a ina zuwa ina zuwa yana da gaskiya fa yana da gaskiya yana da gaskiya mai miliyan 400 da ya fitar da miliyan 10 shi ma talaka ne kullum ke ko za ga an zo an bashi kyauta abin haka tabakan an tabaka yake mataki ne bayan mataki yanzu da man an tashi mataki yanzu shi miliyan biyu yake da su akwai mai kasa da miliyan biyu to haka shi sai ya zama mawadaci ne cikin masu kasa da miliyan biyu kenan amma idan ya zama mutane gaba ɗaya daga miliyan uku ne abin da sama suka mallaka haka shi yanzu talakansu ne kenan kuna jana da ke ko ala hal ala hal mai miliyan ɗari hudu ya fitar da zakar miliyan goma kai tsaye dan ya ba mu miliyan biyu shi shi mai miliyan biyu ya san mabukaci ne a cikinsu ina fatan kuma fahimci wannan da kyau ko ya san mabukaci ne in ya bashi ya zai yi in ya bashi ya zai yi shi karan kanshi dai mabukaci ne domin yanzu in ya tasa miliyan biyu yana ci za ta ishe shi ba ta ishe shi ba kullum da ke ko ya halatta ya ci shi ma ya ɗiba ya ba wani a ciki Eh? a yana nufa a yana juyawa ne yana da jarin ne da kudin hannu duk gaba da suka haɗu suka miliyan ba wai ajiyar miliyan ne kai na ga an yi gobara to za mu dasa aya nan insha Allah ta'ala sai darasi na gaba sai mu dora akan haka da fata Allah ta'ala ya fa'ida ya amfana da mu baki daya lalle ilalla wannan karatu ya tabbatar mana da fitar da zaka akwai fa'ida kwanaci da kyau karatun ya tabbatar mana da fa'ida ta fitar da zaka fa'ida ce mai dimmin gaske ta fitar da zaka kuma har yanzu nan har karatun nan na yau da muka yi muna magana fa'idojin suna komawa ne akan mai dukiyar da kuma dukiyar har yanzu ba mu kai ma ga fa'ida ta ga talaka ba tana koma ne ga dukiyar karan ko kuma ga mai dukiyar ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik